والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانا تا لاربا goma sha hudu ga watan a yau wannan rana ta laraba goma sha hudu ga watan ramadan alif dari da arba'in da hijiriya kuma yau muna biyar ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda yau shine zaman mu na goma sha biyu a wannan masallaci na juma'a na fcda da yake unguwar area 11 a cikin garki ta birnin tarayyar najeriya abuja muna nan a aya ta goma sha biyu a cikin suratu a yunus ita ce sura ta goma Wa idza masal insana Bismillahi الرحمن وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يكتوى فإذا وإذا مس الإنسان الضر كما إذن أنني يسام متن يسام أن أدم da'ana sai ya dinga roƙonmu yana kiran mu lijanbihi a kwance au qa'idan ko a zaune au qa'iman ko a tsaye falan ma kashafna anhu durrahu da zarar mun yaye masa damuwarsa da tsananin da yake ciki marra sai kaga ya shuɗe ka allam yad'una ila durrin masa kamar ba shine ya roƙe mu dan mu yaye masa wato yayi tawassuli zuwa gare mu bisa wannan tsananin masahu da ya shafe shi ba kazalika zuyyina lil mutrifina ma kanu ya'maluna kamar haka ne aka kawata wa maƙannata abin da suka suna aikata. al-imam ibn jarir al Allah ya da rahama yake cewa abinda Allah yake cewa shine wa idza asaba al-insana shiddatu wal jahd idan tsanani da wahala suka samu mutum da'ana li janbihi ay istaghatha bina fi kashafi zalika an sai dinga neman tanyo saboda akwai matsalar da idan aka ɗan kafa a lokacin ba a taimake ka ba to taimakon ba zai maka amfani ba kana tsaka da kana cikin bala'i tashin hankali ba abin da kake so irin wato ainihin a a tanye ta a taimake ka lijandihi yani mutaji'an lijandihi ya fi shingida a kwanci saboda ba zai ma bari har sai ya tashi ba in kuma ma rashin lafiya ce da ba zai iya tashi ba in dai wajen neman taimakon Allah ne dan adam baya danya أو قاعدا أو قائما الحالة التي يكون بها عند نزول ذلك الضر به بحال يكي تكيباية شابر في أنجمة in ka ji ana sai an jima to maganar tuba ce ko maganar sadaka ce ko magana wata ibada ta mai wahala amma da yake so a yaye masa abu a kowane yanayi falamma kashafna anhu burrahu yaqulu falamma farrajna anhu aljahd alladhi asabahu marra ka allan yad'una ila dhurrin massah sai ka ga ya shuɗe ai istamarra ala tariqatihi al-ula qabla an yusibahu dhur sai kuma ya ci gaba da ya rayuwarsa irin ta da ta mantawa da Allah da rashin kusantar Allah da rashin sakankancewa da cewa Allah zai masa duk abin da yake nema ka allam yad'una ila dhurrin massa wato wanda fiye ma kana fihi min al wal bala'i sai ga ya manta autana sahu ko kuma ya kallafa wa kansa mantuwa wata raka shukra li rabbihi allazi فرج عنه ما كان قد نزل به من البلاء حين استعاذ به دائما تاد الله da yayi masa abin da ya sauka a kansa na jarrabawa wa adalin shirki ya koma mushriki ne su gaba da shirka wa da'awal ilahiyya wa arbaban na'am ya ci gaba da ikirarin cewa gumaka da sauran ababen da ake bautawa kuma bayan Allah su ne iyayen gidi tare da Allah يقول تعالى ألا كذلك زين للمسرفين ما كان يعمل أن يقول كما زين لهذا الإنسان وصف الذي وصفنا صفته كما يدعى aka kawata wannan mutumin da muka sifanta sifarsa istimrarahu ala kufrihi yadda ya zarce su gaba da yin kafirci ba'da ba'da kashfillahi anhu ma kana fihi min ad-durr kadhalika zuyyina lil ladina asrafu fil kadhibi ala Allah wa ala anbiya'ihim fatajawazu fil qawli fihim ila ghayri ma azina Allah lahum bihi bima kanu ya'maluna min ma'asi Allah wa shirki bihi wa ah, wannan kenan shine abin da Ibn Jarir ya faɗa abin da za na karanto mana saboda kwarewa ibn jarir Allah ya ɗansa da rahama wajen siyaga da ƙera irin abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin zancen da mai ƙaramin tanadi na lura da kuma ƙaramin tanadi na wato ainihin sanin makama ta shari'a zai fi saurin fahimta wani abu da ya faɗa kusan shine abin da tawaɓa alaihi tafsirun ba su sabani a wajen malaman tafsiri ibnu kafir Allah ya tsansa da rahama yake cewa ya faɗi irin abin da ya dunkula ma'ana irin ma'anar da ibn jarir tsabari ya faɗa Allah ya da rahama sai dai shi ya kawo mana misali da ayar da ubangiji yake faɗa yadda ɗan adam yake in bala'i ya same shi domin a gwada maka kuma bayan bala'in ya kau kuma ga yadda dan adam yake to yanzu idan za mu yi fashin baki a takaice na wannan aya za mu ga cewa nan allah maɗaukacin sarki yana gaya mana irin yadda tsarin dan adam yake cewa yana da son kansa yana kuma da manta allah subhanahu wata'ala da zarar abu ya same shi to a lokacin yake tuna akwai Allah yanda Muhammad al-Amin Allah ya kanta da rama cikin adwa'ul bayan yake cewa zakara Allah ta'ala bi hadhihi al-ayati al-karimati anna al-insana fi waqti al-karbi yabtahilu ila rabbih bid-du'a duk lokacin da mutum yake cikin damuwa a lokacin zaka ga ya rikice wajen addu'a fi jami'i ahwali baya cewa bari sai a lokaci kaza a'a ba magana sai an jima فإذا فرج الله كربه أما دزار الله يا مسا بكين cikin sa a'rada an zikri rabbih sai kuma ya kauda kai ya bijirewa ambatan ubangijin sa wala sai ma kana fihi ka allam yakun fihi qat gaba ɗaya ma sai ya share ya da halin da yake ciki kai ka ce jiya ba shi ne a cikin wannan halin ba to a abin duba anan shine ana so kai a matsayin ka na ɗan adam ka auna lokacin da kake tsananin buƙatar ubangiji kaga da ka kira ubangijin kuma ya zo maka da taimako da agaji to haka ya kamata gaba ɗaya ka ta zama kana tare da ubangiji sai ya zanto ba ma ka buƙatar sai ka shiga damuwa sannan ka roƙe shi domin abin da isa ya saukan maka da tanyo da agaji saboda ka tuna shi ne to da za ka ci gaba da tuna shi kuma da kullum za ka kasance a cikin tanyo da agaji haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul zumar wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu munib wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'mah ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار النار الله سوى إذا مس الإنسان ضر في دم دعموا دعنني سامو متن دعا ربه سيكا غينا كرم جدا سكاغا عنم تيوم تيسي دعانا أتتكين زمركم يسي دعا ربه منيبا إليه ينا تتر لمرا سجبه هنا قوم الرسول الله إن ساقويكي ما تيسي كأي أغا أفا بزي ساقنا بدين الله يديا مسا sun bai za ka walahu ni'imatan minhu idan kuma Allah ya ara masa ni'ima ya yafa masa ni'ima ya jibinta masa wata ni'ima daga gare shi ni'imar take ba da gashi ya kifi ba shine sallah shine zikiri shine azkar shine ambatan Allah shine duk wani abu da zai fitanci Allah to natiya ma kana yadu ilayhi sai ya manta abin da ya kasance yana kira zuwa gare shi min qabl kafin Allah ya warkar da shi din waja'ala lillahi andada kuma sai ka gama ya sanya wa Allah kishiyoyi Liyubilla an sabilihi domin ya bata gaburan tafarkin Allah li yudilla an sabilihi ma ma'ana li an sabilihi domin ya batar da mutane gaburan tafarkin Allah subhanahu wata'ala domin ya batar da mutane ga birnin tafarkin Allah subhanahu wata'ala to a anan kaga allah huna lamus sababiyya ce ma'ana sababiyya ce ma'ana abinda isa ya haka don ya batar da mutane ga birnin tafarkin Allah subhanahu wata'ala amma kuma zai kuma iya zama zilla an sabilihi domin ya ƙara ƙata wato a gaburan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala liyudilla din ita ce ƙira'ar jumhur amma ibn kafir da abu am da kuma yaqub a cikin alqurra ashara suka suna karanta liyudilla ba wai ta nan kadai ba ma hatta ta cikin suratu luqman yana cikin shalla alhadisi hadisi liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin yattakhidha huzwa to anan ne bambanci tsakanin kira'ar ibn kasir da abu am da yaƙo da kuma kira'ar jumhur fassara kira'ar ibn kasir da abu am da yaƙo, li yadhilla domin ya bata to ai da ba wanda ya saki Allah batacce ne ko ba haka bane hmm. to fa huwa dallun kaifa sayadhil sai suka ce ma'ana liyar saka fi dalala domin ya sake nutsewa a cikin bata wani ta kuna fihi rutubatun aliyatu ya samu maki mai girma a cikin bata da haka dama ya bata to yanzu kuma da ya kara aikata aikin sai kuma ya sake nutsewa a cikin batan ya zama abin da ya zama liyudilla an sabilihi قلت الله يتي Ka je ka ji dadin جدائن ka kadan innaka min ashabin nar lalle dai kai kana cikin yan wuta domin aikin nan da kai na manta Allah da kuma kiran wani Allah to ai aiki ne na yan wuta kuma wanda ya shi wuta zai shiga in dai ba ya tuba ba ka je kai ma kana cikin yan wuta ka ji to anan ma suratul zumar an faɗa irin abin da ka faɗa a cikin suratul yunus haka Allah ya maimaita shi a cikin suratul zumar a ƙarshe a can ƙasa وإذا مس الإنسان ضر دعانا وإذا مس الإنسان ضر دعانا ربه منيبا إليه دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي, بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون معك الله يفعل من سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كثورا الله يتي وإذا مسحك نتيجي ككرنتا وإذا مسكم الضر في البحر إذن واتو داموا تساميكو أشكين تيكو كن هاو تيكو ذاكو يتفيا سي إجي الروا تمرتا كي تنقل تنقل بزرقين ناكو ko kuma aka sha makance ku da inda za ku huce ko hadari ya yi shirin faruwa ko gajimare ko ruwa ko gobarar ruwa ko wani abu makamantan haka a lokacin nan fa dalla man tad'una illa iyya man tad'una duk wanda kuke bautawa Balla sai ku neme shi ku rasa illa iyya sai Allah shi kadai haka duk wani wanda yake ganin cewa akwai wani wanda yake masa wani abu ba Allah ba irin abin da Allah ne kaɗai yake yi ka neme shi a lokacin da ya shiga tsanani za ka ga ya saki shehu in shehu yake wa ya saki rauhani ɗan rauhani yake wa ya saki duk wanda ake iya kamawa a madadin Allah tunda akwai wanda ke kama wasu a madadin Allah wanda ake kama din kuma wasu ba ma su san an yi an yi riko da su ba tunda sun riga sun mutu sun ce sun mutu su ba ma su san da kuwa ba san da iyayen san da kakannin ku ba wasu ba ma sun suka ce a yi su ba wasu kuma su din ne saboda son zuciya da neman duniya suka ɗora mutane akan cewa ku bi mu mu za mu lalace mu to sai ku ta kiransu ku ta kiransu su kuma ba su da wani abu da za su iya tsina namu to amma fa in ka shiga cikin kunci da rinsi sai ka ga gaba ɗaya wanda kake kira din ma ka ya kane ne shi ka sunan sa ma za ka iya tunawa dalla man tad'una illa iya falamma najjakum ila albar amma in Allah ya tsirar da ku ka fito sama ka fito kan tudu a'rabtum sai ku bujirewa wannan tauhidin da kuka yi ashe na wucin gadi ne Allah ya kai ranar insanu kafura lalle mutun ya fiye kafirci ya fiye mutunci to kaga an an bada misali daya shine misalin kana cikin jirgin ruwa to ka dauka ka buga shi da misali akan dukkan wani rinji haka Allah ya faɗa cikin surati Yunus din a can gaba za mu zo huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغلكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون kunga Allah ta tsara ce cewa shine yusayyirkum fil bahri idan ka shiga jirgin ruwa shike bawa jirgin ruwan dama da ikon tafiya a cikin teku hatta idan kuntum fil fulki ko yake tafiyar da ku a cikin teku sai rana ta ɓaci kuna cikin jirgin ruwa wajen raina bihim jiragen ruwan suna tafiya bihim da su ɗin wannan iltifati ne balari birihin tsayyibatin da iska wacce take madaidaiciya irin wacce ita matuƙa jirgi take so domin ita ce take kaɗa jirgin yadda ya kamata ba tare da ta sa shi ya zama accelerated ko ya zama oversteered to saboda haka ana tsaka da haka kuma wato ja a tarihun teru iska guguwa ta zo waje a humul mauji wannan guguwar sai ta yi sanadiyar zuwan igiyar ruwa min kulle makanin igiyar ruwa wata ta taho daga Damar su wata ta taho daga hagun su in wannan ta wurga su can sai waɗannan ta cilla su can wannan ta gaba ga shi ba inda za su tsira shi matuƙin jirgin ba wata hikima da zai ya takaɗa jirgin ta yadda zai zama in igiyar ruwan ta jefa shi kawai tafiya zai iya ci gaba وظنوا أنهم أحيط بهم sai sun gama الدري ظنوا أي kenan. annahum uhita bihim gaba daya shikenan an ballo musu ta inda ba sani ba to a lokacin nan ne ba ta da'u Allah ya sai ta roki Allah mukhlisina lahu suna masu tauhidi tsantsa ga nassin addu'ar ta su la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin Allah in dai kar ka tsiratar da mu daga wannan jarabawa to mun yi rantsuwa sai mun kasance cikin masu gode maka ta hanyar bauta maka kai kadai amma hakan tana faruwa falamma najahum ila al-barr amma falamma anjahum afwan da zara Allah ya tsirar da su zuwa kan tudu idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq sai kuma kaga suna ci gaba da zalunci a duniya ba tare da gaskiya haka za ka ga 'yan siyasan wani lokacin mutum in ya fito takara wani sai ya koma ga Allah Shi ne kyautata wa mutane shi ne sadaka shine daukan nauyin shirye-shiryen addini a gidan rediyo da gidan talabijin Shi ne taimakawa marayu ne azkar saba wani masa inda fasiki ne fadiri duk zai dina kawai Allah ya sa a Allah wannan karan muddin ka aka ara min wannan damar na yi alkawarin zan zama mutumin kirki zan kyautata wa mutane ka san fa ba a yi wa Allah wayo sanda ka ɓoye niyyar in ka samu shan tafiya za ka Allah yana sane da kai kuma in ya ga dama zai iya baka a hakan amma da zarar Allah ya bashi sa'a ya ci wani sai ya manta da Allah sai ya manta da waccan a lokacin ne za ka ga ana neman mutanen kirki ku zo don Allah ku ne mun musamman malamai ne suka fi zama mataki ku mun san kuna kuna da mutane a ƙarƙashin ku fahimce mu dama in musulmi ne to dama shi kenan dama kun ga addinin nan shine a gaban mu burin mu shine mu ga yadda za a yi sama wa musulunci hanya da zai samu zauna da gindinsa kaji ba sai da ba a zaune da gindinsa ba kai kanka ai ba ka zo ka same shi ba kaga ma shi kenan su malamai ma da su ma za mu tafi kuma malamai Allah tarki bayan Allah ne mutane ne kamar kowa wani da zara an masa wannan tun tunda manzo Allah kuma ke ta wanda ya rantsi ku da Allah ku yarda to baka da wani abu da zaka mutun ya rantsi maka da Allah wataƙila ma nan take a wajen ya ce to kuma ma tunda mun fahimci tunda shi malami dai baka rasa shi da masallaci ko makaranta to mutum da man ma fahimci cewa ga gini ba tsara saba ko kuma ga wani kuloti a kusa da ko masallacin ya ka ko ba kafin ko ba ga ma wannan a fara dan inganta al'amuran masallaci in kuma dai ma a gida ne aka same shi a ce to ala gaba ga wannan mun san dai akwai hidindimu da yawa to sai ka ce bayan an kammala kuma shikenan a haka za a zo a ci gaba da tafiya da zarar Allah ya taimake su kuma sun ci nasara to idan malamin aka yi sa'a malami ne na Allah wanda ya shagala da abin da ya shafe shi to da ba ba zai neme su shi kenan daga nan kuma ba ruwan kowa da kowa haukaciya ta yi ba kowa shi ya yi can shi ma ya yi can to kuma watakila ba za a sake tuna malamin nan ba sai kuma in wani abu na siyasa ya taso wani wulakanci da 'yan siyasa suke wa malamai kana malami ahalus sunna ka sadaka uku haramun ce ka ce sadaka bakwai haramun ce ka ce sadaka arba'in haramun ce amma kuma shi kenan sai gwamnati da kanta ta tsaya ta yi nazari da ce to a zo a yi wani taro na addu'a na musamman kai da ka hana wancan kuma kai ne akan gaba a wannan duk da cewa akwai malaman da ba yadda suka iya ne rashin zuwan mafsadar da za ta faru ta kusa da zuwan nasu yawa amma ba su da yawa irin wannan malam. Hmm. shi nan kai kuma tun da halagata wala sai ma an fara baka fatawa kai kana malami kai za a ba fatawa to kuma malam ka san al'amuran mun jijaje mun riga mun san kuga yanayin al'amura amma malam idan aka ce ba ku din za aika ai kaza nan ya baka fatawa ya zama shine malamin ko zo an tashi dai wata kila ko a baka ko kuma a baku gaba daya ma ko magana cewa shin zan taru a matsayina na shugaban ƙasa da ni da ministocina ku zo ku gaya mana Allah ma ko wanda ba sa jin hausa suwaye a cikin ku masu jin turanci in kuma an damu da nasiya ta ko ba sa jin turanci ka zo kai wani ya fassara da turanci ka zo ku zo ko da su ɗaya ne su biyu a shekara ba wai mu je mu gaita kawai ba a zo a gaya mana Allah kuma in akwai wani abu da aka san cewa an ga mun yi shi wanda ya karo da abin da Allah yake so ko masalahan mutane a mana wa'azi a yau na ita wazifan malami idan kuma kwararre ne a wani fannin tunda ai malamai akwai wanda suke kwararru a wani fannin wanda kuma yana da lokaci kuma yana da interest kuma ana sa ran la'allan aka jingina masa wata amana zai iya to a jarraba shi mana in kuma ba haka ba tunda shi malami ba dole sai yayi wazifa ba shi burinsa kawai ya zama li yakuna ad-din kulluhu lillah idan an shiga cikin rintsi yadda ake ba wa likitoci haƙƙinsu idan matsala ta shafi lafiya yadda ake ba wa masana tattalin arziki haƙƙinsu idan harka ta shafi tattalin arziki yadda ake ba wa hukumomin tsaro haƙƙinsu idan matsala ta shafi tsaro to kuma kowace maslaha da ta shafi matsaya ta addini to ya zama wajibi cewa malamai a ba su haƙƙinsu a mutunta su wannan shine ka damu da allah da kake ta roƙo kake ta sawa a roƙon maka shi kafin ka ci amma matsala shine falamma an jahum ya yabghuna na? ardi bighairi alhaq wannan ba 'yan siyasa kaɗai ba kusan duka mutane ma wannan ɗabi'ar mutane da shi za a ce al'insan a nan almuradu bihi jinsul insan wasu sun yi kokari sai da kafirai ake kawai to amma wani wasu ma har sun yi mubalaga suna cewa duk inda ka ji an ce al'insan to kafiri ne amma ai akwai wuraren da da yawa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini kaga wannan yana cikin insanu kuma ba shine ba kafiri bane amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wannan kowane mutum ma zai iya shiga ciki haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ankabut fa idza rakibu fil fulki fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yushrikun Allah ya ce kuma idan suka hau kan jirgin ruwa sai kaga suna ta roƙon Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsantsan tauhidi ga Allah shi kadai ne a ransu wani lokacin ko kirista ne wallahi mantawa ke da wani son and menene suke cewa father and son and holy spirit the almighty god kawai ke kira مخلصين له jihar فلما نجاهم da البر اذا هم يشركون abinda ita ake buga misali da jirgin ruwa saboda qur'anin nan ya sauka ne a wajen su mutane wanda mafi haɗarin abu a wajen su shine su hau ruwa shi yasa balarabe sai daɗe bai hau ba da haka jin labarin tsoro ana kawo shi ne an hau ruwa shi kuma ruwa da kake ganin sa sai Allah wanda zai iya baka labarin sa kawai sai wanda ya hau ka tambayi wani naka in ya taɓa tafiya daga Libya zuwa Italiya ko zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen turai irin ɗan tafiyar tafiyar nan da suke yi mutum in dai ba kutili ba ne zai gaya maka waye Allah saboda shi kaɗai yake gani jirage ne fa suke tashi ba? a wata ɗaya sai a ce jirgi kaza sun tashi amma kaza ne suka isa wasu karafina masu kashi su tare su a hanya kwanan nan na ji labarin wani jirgin da ya tashi wani ɗana yake ban labarin ya ce jirgin da ya tashi kafin su shi ya yi shirin zai tafi to sai wato sai wata kaddara ta sa ya fita kafin ya je ya dawo yana libya ya tarar jirgin tuni ya tashi to wannan jirgin da ya tashi ne ce wallahi Allah ne tsirar da shi suna tafi a hanya yan fashi suka tare su rikici ya kaure tsakanin jirgin da yan fashin karshe su yan fashin su biyar ne a cikin wani dan karamin kwale-kwale su kuma wannan jirgin nasu da ya dauko yan gudun hijiran da yan kasada su suka kife suka mutu su ma wancan suka kife ba wanda ya sha gabaki ɗaya ya ce to da da shi a ciki to in ka ga irin musibar da bala'in da mutum yake gani a lokacin zai gane Allah ne kaɗai Allah shi ne zai iya cece ka shi yasa ikirma Allah ya taimake shi ibn abi jahal ai lokacin da aka zo fatahu makka da sako ya zo an ce wanda ya shiga gidan abu sufyan fa huwa amin wanda ya zauna a gidansa fa huwa amin wanda ya shiga masjidil haram fa huwa amin wanda ya aje makamansa ifto fa huwa amin to su su goma suka taru suka ce su ba wallahi ba a isa arena musu hankali ba su sai sun fito da makani ba sa jin tsoro da safwan da ikirima, da abdullahi ibn khamal da waye su goma suka fito suka yi wannan abu da sojojin Allah suka shigo cikin maka ta ko'ina kamar yadda hassani ce ta zallu biyaduna mutamaddiratun talaqamuhun bil bilkumurin nisa'u fa in a an mu wa kana al fathu wan kashafa al ghita'u wa illa fasbiru li jalali yawmin yu'izzu Allahu fihi man yasha'u wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifa'u da bala'i bala'i ƙarshe. wannan shi wancan ɗayan da ya ja wajen matarsa don ya fita ya ce sai ya yi kacce-kacce da muhammadu sallallahu alaihi wasallama don mabiyansa sai ga shi ya zaira in safuwan wa lokacin da safuwan ya cika wandansa da iska ikirima ma haka to ikirima ya tashi a yi da sai ruwa ya hau ruwa kawai ya tafi sun shiga cikin ruwan karshe da igiyar wata ta murda jirgi ya fara tambal tambal to anan ne fa ya zama sai Allah kaɗai za a roƙa nan Allah ya tseren da su karshe aka ce a cikin jirgin na a tsaya akwai wani wanda ya gudu guduwa akwai wanda ya sabo karshe aka ce to ba yadda ne balarabe ne balarabe bai iya karya ba dole ne ya ce shi ne aka miƙa shi aka ce to ko dai jirgi ya kife ko kuma a sa shi a jirgi ko karshe dai Allah ya taimaka aka sauko da shi to nan take ce to fa shi gaskiya ya tabbatar da addinin Allah shi ne gaskiya to shi Allah ya taimake shi nan take ya zo dai aka yi mai hanya ya je ga manzon Allah sawa dan gidan Abu Jahal ne ya zo ya tuba ya karbi kalma Allah ya kamo shi a can ruwan shi Allah ya dawo da shi sai gashi shi ne kwamanda ɗaya daga cikin kwamandoji biyar da sai na abubakar yau ya harba su suka tafi suka tafi arewa suka tafi daular rum daular fiza aisar daular da tafi kowace bala'i a lokacin domin a lokacin daular fasha ta ɗan lafa kaɗan yanzu kuma an dawo daular ruma ita ce ta ce kan bala'i ta ke kan ganiyarta a lokacin da abu ubayar sunan jarra da shirahdin ibn hassana da shi ikir matuɗin ibn abi da kuma amur ibn al'as da kuma sa'ad ibn abi waqas Allah ya kare da a gare su kan daga baya Khalid ya bi su da takarar dinar bayan an ce ya baro rundunar fasha ya tsallaka ya je ya same su to anan kun ga kenan Allah yana buga misali da jirgin ruwa ne saboda shi ne ya fi kusa da su amma wannan misali ne shi ko misali za ka ɗauke shi ka ɗora shi akan duk wani abu da ya kama da shi munan jirgin sama yana muna da ƙalubale na kasuwanci muna da ƙalubale na siyasa muna da kalubale na aro. lokacin da ka zo za ka wuce ta hanyar da ka san ana garkuwa da mutane manta kowa kake sai Allah a lokacin ba zancen ni ɗariƙa ta kaza ko ni cikiya ta kaza duk a lokacin kowa Allah yake dawa ya ce a zuciyarsa to Allah subhanahu wata'ala yake cewa falamma anjahu a cikin an kabu ke cewa falamma najahum ila albarri idza hum sai kuma a koma ruwa حتى على يتلع أسكين لقمان وإذا غشيهم موج كالظلل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور بعد ما أكفاك من متئير أول لأكفلاه to haka ɗan adam yake Allah zai masa ni'ima ya tsamo shi daga bala'i lokacin da ya ta roƙon Allah sai kuma Allah ya yaye masa sai kuma ya manta haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul fussilat wa idza an'amna 'ala al-insani wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi وإذا مسه الشر فذو, فذو دعاء عريض بصير هكاكم الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وإذا أنعمنا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا أتكن آية فصلاتي أنعمنا سوءكنا أتكن قرآني سوءكم إذا تتذكروا إتباس العلاقة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الله يكتوى إذا أنعمنا على الإنسان إذا مكو مكين إما أكم متن كهن يباش أبن ديكي نما باين يارك تكما إن يسا مكان سأعرض تكما يبزري منا وأنا آبي جانبي كغيائي نيسا يا جنية كنسا جانبك شيني bangaren jikinka kuma ka janye shi ma'ana sai ka bar wurin kai da ake so ka tsaya a wurin tsayuwa ta tauhidin da kai ta kankan sai ka roƙi Allah da shi amma sai kai kamar mutumin da ya janye jikinsa ya bar wurin da ake so ya tsaya a wurin sai da maka bishar amma fa in damuwa ta same shi fa zu du'a'un arid fa zu du'a'in sai ka ganshi ya zama ma'abucin addu'a ne arid yayi ta tsayi ta tsayi baya kosa yayi da safa yayi da rana yayi da daddare ya zama bawon Allah tammi amma kuma Allah ya bashi ni'imar sai kaga ya tafi a cikin ayar Isra'i kuma yace wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'aji janibi wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa amma idan sharri ya same shi sai kaga ya usa ya izi tsammani gaba ɗaya kawai Allah yake tinkara shi kadai ba ruwanta da kowa ya mutu da dukkan wani abu da ake ce masa wannan abin zai iya tsere da shi to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah sarkin adalci bai bar mu a haka ba a cikin alkur'anin ya keɓe mana wa'yansu mutane wa'yanda su kuma ba haka suke ba wayannan su ya kamata a yi koyi da su Allah ya faɗa a cikin Yunus din da yake cewa wala in azaqnahu na'ma wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra massatuhum la yaqulu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu an la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun faqur إلا الذين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كريم الله سبحانه وتعالى تقول إن أذقناه شيء قد أم أدن إذا مك أن تنامك نعماء زندائي بعد ضراء باين يا شكت كندا موام الزطر لتسامين شيء لا يقول أن أبن لا تفز ذاك فقاشين ذهب السيئات أني شيء كننا هو innahu la farihun za ga shi mutum ne mai fariya faqur mai cika baki hmm. ka gan magana ce dai ta talauci to yanzu man bar talauci sai in yi ka in yi dangin ka gaba ɗaya kulle ka in ga wani ɗaya haka za ka ji mutum yana faɗa kai ne da garin ba in siyasa ce ya ce ce tomuwa kuma yanzu lokacin mu yayi sai mu ga wanda zai tanka ba wa inda suka fi wannan sharrin ma irin mawa su ɓata su ɓatar dama kuma batattu ne shi yasa da wani sarki yasa aka kawo masa wasu mawa ana kawo masa shi ya duk yace za a karkashe shi kai man an ya ce ana sha'ir fulan da ke ba wanda za a kashe su bane ce kai waye kai ya ce ni mawaƙi ne wani kai kuma bai ce ni mawaƙi ne wani kai kuma ba na ukun sai ce ana min algawi ni ina cikin matattu ne aka ce saboda yace saboda ina biye da su والشعراء يتبعون الشعراء يتبعون الغاوون حقا تسونت كيف يا ايا اخان جتيا دا واتو زابر دا متاني اكاكاو ايوكا دا حد اكان متاني دا الله حد اكان زكاكا دا الله دا مغنغنو ما سدائي نگر دا نشاق انسر باب ارياء اسكي باب شكي انسي باب ياسشي مغنغنو مبا سوى مواقع بسكي to sai ka ga su mawakan siyasa a lokacin za ka ji alfahari za ka cika baki innahu la farihun masu fariya ne fakur masu cika baki shi cika baki bi haƙƙin ma ba a san akwai cika baki da in kai gaskiya ne sama ba a san mutane na garin suka yi أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم sai da irin su mutanabbi su suka fi irin wannan in ba cika bakin zai kuma haifarwa da musulunci ko al'umma wani alkhairi wannan kan irin wannan irin kamar na sahar sasin adimna illanta illam tarau hadin nan da muka wani bangare na ta wannan ba ba irin su khallu bal kuffari an sabili wa illa nuqatiluhum ala tanzili darban yuzilu alhama an maqili wa yudhilu alkhalila an khalili irin waƙar wato abdullahi ibn rawa ko irin su waƙar su abu tamam abba'i sanda aka je aka bude amuriya lokacin mu'tafsin billah dan gidan harun rashid lokacin da wata mata ta fasa ihu saboda arna sun shiga sun musu kata ta ce wa mu'tasima ina mu'tasin billah sarkin musulmi ake wa mace ake ta alfarman musulma mace labari ya kai wa mu'tasim tun daga bagadad ya tara rindina Rinjina sojoji sun fi dubu hamsin kana ka ce a ji a tambayi masu bugun alkaluma shin a iya fita suka ce ba za a fita ba in an fita ba ta an buga an ga tauraruwa kaza tana matsayi kaza tauraruwa kaza in ana so a samu sa'a a bari tukuna sai faure yayi da inibi ka ji mayin mayin abinci wai sai faure yayi da inibi kai mutasi ya ce ina shi bai yadda da wannan magana ta su ba a fita aka fita sai gashi an yi kace-kace da arnan ƙarshe wannan arnan da ya keta alfarma wannan matar sai da aka kamo shi a matsayin bawa aka bawa matar shi ya ce za a keta alfarman musulma ina can ina jin daɗi musulma ɗaya tana nan an ci mutuncinta kaga shugabanni na shine abu tamam yayi wannan waka ta sa asayfu asdaqu ba'an ko inba'an min al-kutubi fi haddihi al-hadd bayna jiddi wal ce ita takobi da kake ganin ta wato gaskiyar ta fa ta fi gaskiyar wannan bugun kasar domin ita ta fi baka labarin gaskiya domin yanzu ga abin da takobi ta gaya mana can kuma ga abin da bokanci ya nuna asdaqu in ba min al dan fi haddihi a cikin kaifin ta alhadu al-hadd bain wal akwai bambanci tsakanin wasa da gaske za ka raba tsakanin tsaki da tsakuwa ne to kaga a ciki ya cika baki ya faɗi yadda sojojin musulunci suka yi sab'una alfan ka asadi shara nadjar juluduhum qabla nadji din wal inabi mutum dubu saba'in yadda ka san zakuna a cikin gumbiya sai ga fatar su ta nuna ta kafin nunar inabi ɗin da aka ce sai ya nuna da ɓaure ga su tuce fatar su ta zama nuna an sassare kawunan arna an gama to irin wannan kaga ai musulunci yana son irin wannan abin da ɗaukakan musulunci ce amma in ba irin wannan ba irin su waƙoƙin su abdullahi na gwandun da suke na nasarar da suka ci a yaƙi amma suka baki irin na siyasa dole sai an yi sai sai a dinga tuntuɓar malaman addini a su kuma me ra'ayinsu a cikin irin wannan to innahu la farihun fakhur amma la ta illa allazina sabaru sai dai wanda suka yi hakuri wa amilu salihati suka yi aiki nagari Allah ya ce muke su kuma suka yi hakuri suka ci gaba da zama akan bautar Allah akwai mutanen da da yawa suna cikin talauci suna roƙon Allah suna roƙon Allah amma akwai dan sha'awar aikata sabo wani ma ka je na ai wallahi in fa kura ta yi takalmi da wata shiga uku in na samu kuɗi fa shi kenan ai kaza Allah yana ba shi kuɗin kuma kawai sai ya rutuna ne ga Allah da ya ba shi kuɗin nan da ya kamata ya saba masa ba sai ya koma zuwa ga Allah ya yi haƙuri ya jure ya ci gaba da ayyuka na gari ya dinga ɓatar da wannan kuɗin ta hanyar da Allah yake so to Allah ya ce wannan lahum maghfiratun wa ajrun kabiya to kuma ya kamata ɗan adam ya sani cewa Allah yana da dama da iko da fa zai iya maka komai in ya ga dama wannan sa'ar da ya baka zai iya karbe Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa a cikin suratu saba inna sha nakhtif bihim al-arda inna sha nakhtif bihim al-arda aw nusqit alayhim kisafan min as-samaa inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin muni ga dama sai mu sa kasa ta tsage da kai da gidan naka da kuɗin naka da mulkin duk sai ku faɗa ciki ku ku kisfe ko kuma mu karyo musu da sama ta faɗo kansu mu ruguzo musu da sama amma ba za mu lalle a cikin wannan akwai aya ga dukkan wani bawa mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah da sa a kuka da Allah حتى الله سبحانه وتعالى في الآية سورة الأنام قل هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون سلام كجين ده الله يكي مغانا ده الله yace kul ce huwa alqadir Allah shine mai iko shi kadai ne yake da wannan ikon ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah bi rahmatihi ya turo muku azaba daga sama ba wai dole sai an jefa muku ba ma bai ba Allah ya ga dama sai ya sako muku wata cuta daga sama take faduwa kawai kun san akwai abubuwa da yawa da suke faduwa daga sama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yake roƙon Allah akan duk abin da zai faɗo daga sama ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أنا نقير كانت وين أنا بزما كل يجي cututtukan wasu ai daga sama suke zuwa sai a shaƙe su to Allah subhanahu wataala yana yin haka in ya ga dama أي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كوكو إن الله يقدر ما سيب وتسيب كوم تكسنكم azabar ta ƙasanku au yalbita kum shi'an ko Allah ya ga dama sai ya raba kanku in ya al'umma ɗaya. mai yi wa yare ɗaya ko gari ɗaya ko makwabta ko kasuwa ɗaya amma sai ya raba kanku wai ka ba'aba ba'dakum ba'sa ba'd in ya so sashen ku su dinga wahalar da sashe kowa wasu su ɗanɗani bala'in wasu a cikin ku kun san ko muna yin haka ka je ka tarar da addini ɗaya yare ɗaya amma saboda bambancin family ana masifa ana jefa jefe wannan ya jefi wannan wannan ya jefi wannan saboda wata maslaha ko ta mulki ko ta kasuwanci ko ta wani abu makamancin haka Allah ta wani yake cewa unzur Kai nusarrifu al-ayati Allah ce ka duba ka ga yadda muke jujjuya ayoyi thumma hum yasifu فوق لعلهم يفقهون اي لعلهم يفقهون الله سبحانه وتعالى يفتح سورة الملك جل وعلا وسورة الملك وسورة تبارك الله سبحانه وتعالى كيف أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Allah ya ce amintum man fis sama yanzu kunyan da Allah da yake sama an yursila alai an yakhsifa bikumul arda ya sa kasa ta tsage ku fada ciki fa idan ya tamur da ya ce mata fa sai kaga tana motsi am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiban ko kun da Allah da yake sama ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi ilimin sa kuma yadda ikon suna ko ina an yursila alaikum hasiban ya wato Allah subhanahu wata'ala ya sako muku iska mai ɗauke da duwatsu da tsafan kwani haka kuke so in ya so fasa nuna kaifa nazir sannan ne za ku gane yaya gargaɗi yake Allah subhanahu wataala dai anan yana tsoratar da mu Allah yake cewa wa idza masal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima li janbihi ay ala janbihi saboda ana yin haka dama a lamu, amma ana nufin ala kamar yadda ya zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yusruna lil azqan ay ala al azqan sujadan haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tallahu lil jabin ay wa tallahu ala al jabin to wannan shine al jambu kuma mun faɗa shine li jambihi din shine mutum in yana kwance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ala junubikum koda kuna kwance qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنودهم لتتكين سورة النساء فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم فإذا اطمعننتم تتكين النساء يقوم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم كودا أقنشي على الجنب كينا كذا أكتشي لجنبه أي على جنبه آه كمر alada an san zo ta wakilci nam gashi mun ba da misali kuma haka zalika ma ya zo a cikin wakar jabir ibn jinni a taglubi yana cewa ta nawala hubin rumhi sun man tsana bihi fakharra sari'an lil yadaini wa lil fami fakharra sari'an sai ya faɗi wanwar lil yadaini ay ala wa lil fami wa ala al fami au qa'iman a kowane yanayi Allah subhanahu wataala ke cewa lokacin falamma kashafna anhu durrahu lokacin da muka yaye masa wannan musiba ta sa marra wato sai kaga ya shuɗe lafazin marra anan ba wai mururi ne haƙiƙi ba mururi ne majazi ma'anarsa dai shine intaqala ila halin akhar sai ga ya canja wani yanayi ka allan ya da'una ila zurrin masta kai ka ce bai roƙe mu zuwa ga wata musiba ba da ta same shi Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika wato kamar haka ne zuyyina lil musrifina ma kanu ya'maluna aka kawatawa mabannata abin da suka sance suna aikata na sai aya ta gaba ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله يسير ولقد أهلكنا القرون haƙiƙa mun halakar da mutane alƙuruna a nan jam'u ƙarnin ne amma ba ana nufin ƙarni na shekara ɗari ba abin da ake shine mutanen da suka rayu a lokaci ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum a cikin hadisin Imran ibn Hussein Allah ya ƙara yadda a gare shi to shine walaqad ahlakna alquruna kuma wannan haka Allah ta'ala yake faɗa a wa'in sura a cikin alƙur'ani awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni a cikin suratul an'am lamma zalam lokacin da suka yi zalunci waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati kuma manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu kamar yadda Allah ya halakar da adawa da samudawa mutanen annabi salihu da annabi hudu Allah ya halakar da mutanen Madiyana su ne mutanen annabi Shu'aibu ashabul aika Allah ya halakar da mutanen annabi Lutu Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da sauransu annabawan duk sun zo musu da hujjoji fa ma kanu li yu'minu amma duk hujjojin ba su sa sun kasance sun yi imani ba kazalika najzil al-qawm al-mujrimina to irin haka ne muke saka wa mutane masu laifi lafazin rusuluhum haka jumhur ke karanta amma Abu Amr al yana karanta rusuluhum da da dauri kenan inda yazo damirul ghaib da kuma inda yazo damirul mutakallim rusuluhum anbiyaa'ihim da rusuluhum rusuluna kai da rusuluhu ah, kazalika najzi alqawmal mujrimin kama haka ne muke taka wa mutane waɗanda suke masu laifi ta yanda in suka mana to mu ma nan take za mu rama abin da suka mana ta hanyar halakar da su da kuma yi musu azaba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a wasu wurare daban-daban a cikin alkur'ani ah, za mu dakata nan saboda lokaci yayi da fatan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi para cá.